This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya dawo birnin washington dc jiya laraba inda aka yi masa alkawarin mika mulki cikin kwanciyar hankali a watan janairu wani hari da isra'ila ta kai kan wani gida a arewacin gaza ya kashe yan uwa uku masu shekaru shida zuwa ƙasa a cikin akalla mutane shida da aka kashe a hararen jiragen sama a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita daga nan za a yi cewa an rufe rumfunan zaɓe a faɗin somaliland bayan zaɓukan shugaban ƙasa kuma ga dukkan alamu zaɓen na ranar laraba ya gudana cikin kwanciyar hankali to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban ƙasar ghana na nana akufa addo ya buƙaci ƙasashen duniya su ɗauki ƙwararren matakai don daƙile tasirin sauyin yanayi da kuma kare makomar al'ummomi masu zuwa. ya yi wannan kiran ne a yayin taron sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya da ke gudana a ƙasar azerbaijan To sai dai masana harkar yanayi a Ghana na ci gaba da mai da martani game da jawabin shugaban. Ya yi ikirarin an shuka itacuna fiye da miliyon hamsin cikin shekara hudu. To amma itacunan kuma da ake yankawa saboda neman zinariya kan hanya wanda doka bai amince da ita ba ya sa wannan shuka itacen da ake yi bai kawo mana amfani. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ci gaba da rufe iyakan Najeriya da ƙasar Benin na ci gaba da janyo koma bayan tattalin arziki a yankin Babana da ke jihar Nija. Kamar yadda mazauna yankin suka bayyana inda suka kuma yi kira ga hukumomi da su sake duba wannan batu. Sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma za mu kawo muku shirin domin iyali. wanda a yau ya tattauna a kan batun dokar haramta cin zarafin mutane ta VAPP da aka sanya wa hannu a shekarar 2015 a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an wa'i gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya dawo birnin Washington DC a jiya Laraba. inda aka yi masa alkawarin mika mulki cikin kwanciyar hankali a watan janairu yayin da ya gana ta tsawon sa'o'i biyu a fadar white house da abokin hamayyarsa na siyasa joe biden kakakin fadar white house karin jean pierre ta shaida manema labarai cewa ganawa ce mai mahimmanci kuma sun tattauna muhimman batutuwan da suka shafi tsaron ƙasa da manufofin cikin gida da ke fuskantar al'umma da kuma duniya baki ɗaya. Biden ya gayyaci Trump don ziyara gargajiya abin da ke nuna mika mulki cikin lumana a ranar ashirin ga watan Janairu mai zuwa a cikin dimokuraɗiyya Amurka tsakanin shugaban Amurka na yanzu da kuma shugaban zartarwa mai zuwa. Wannan da ita ce ziyarar farko da Trump ya kai fadar White House tun bayan wa'adin shugabancinsa na farko wanda ya kare a watan Janairun shekarar 2021. Shugabannin biyu sun zauna a cikin Oval Office gabanin tattaunawarsu ta sirri. a ɗaya bangaren kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa mai jiran gado donald trump ya yi zaɓen ba zato ba tsammani don tafiyar da rundunar soja mafi girma a duniya inda ya zaɓi mai gabatar da shirye-shirye na gidan talabijin na fox news kuma tsohon soja pete hexes a matsayin sakataren tsaro trump ya zaɓi wanda ba shi da gogewa a gwamnati ko kuma iya gudanar da wani babban kasuwanci amma tsohon sojan kuma mai gabatar da shirin parks and friends a duk ƙarshen mako ya daga darajar Sani ta hanyar nuna wasu sauye-sauye ga ma'aikatar tsaro. Hexis ya ce yana adawa da shirin tabbatar da daidaito a aikin soji da ake kira DEI. Haka kuma ya dasa ayar tambaya game da rawar da mata ke takawa a fagen fama. Dukkansu wanda sakataren tsaro Ash Carter ya buɗe wa mata a cikin Janairun 2016. tun bayan wannan lokacin mata sun samu mukamai a matsayin green beret da army rangers da navy battlecraft bayan kammala gwaje-gwaje masu wahala iri ɗaya da maza ke yi. Wani hari da Isra'ila ta kai kan wani gida a arewacin Gaza ya kashe 'yan uwa uku masu shekaru shida zuwa ƙasa. A cikin akalla mutane shida da aka kashe a hare jiragen sama a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita, in ji likitocin Falasɗinu. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Labanan ta sanar da cewa a ƙasar Labanan wani hari da jiragen yaƙin Isra'ila ya kai kan wani gini da ke kudancin birnin Beirut jiya Laraba. yayi sanadin mutuwar mutane shida tare da jikkata wasu goma sha biyar. Sojojin Isra'ila sun yi ƙawanya tare da keɓe yankunan arewacin zirin Gaza a cikin watan da ya gabata. Suna masu cewa mayakan Hamas sun sake haɗuwa. Ƙwararru akan yunwa sun ce matsananciyar yunwa ta kusa ko kuma tana iya faruwa a can. Har ila yau, Isra'ila ta ƙara kai hare hari a cikin ƙasar Lebanon tun cikin watan satumba a daidai lokacin da take ƙara zahafa yaƙi da ƙungiyar hezbollah yaƙin da isra'ila ta yi da hamas a gaza ya kashe mutane fiye da dubu arba'in da uku in ji jami'an kiwon lafiyan falastinu jami'an ba su bambance tsakanin farar hula da mayaka ba amma sun ce fiye da rabin waɗanda aka kashe mata ne da ƙananan yara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Sarfila zai dawo da ƙarashen labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugaban ƙasar Ghana na na Akufa Addo ya buƙaci ƙasashen duniya su ɗauki ƙwararren matakai don daƙile tasirin sauyin yanayi da kuma kare makomar al'ummomi masu zuwa. Akufa Addo ya yi wannan bayanin ne a taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 29 wato cop 29 da ake yi a kasar azerbaijan yanzu haka ya kuma buƙaci shugabannin na kasashen duniya da su tashi tsaye wajen ɗaukar matakai ba kawai maganar baka ba wakilin muryar amurka idris abdullabaku ya aiko mana wannan rahoton daga birnin accra da yake jawabi a taron shugaba a akufu ado ya jaddada cewa karuwar sauyin yanayi musamman kan al'ummomi masu rauni na buƙatar haɗin gwiwa tare da aiki na haƙiƙa. ya ce akwai damuwa ƙwarai idan aka yi la'akari da yawan tarukan sauyin yanayi amma har yanzu babu wani ƙwaƙƙwaran tasiri na daƙile matsalar domin haka today we gather not merely as leaders or policy makers but as by love for our and future a yau mun haɗu ba kawai a matsayin shugabanni da masu tsara manufofi ba amma a matsayin ɗaiɗaikun mutane da muke son ƙasarmu da al'ummominmu na gaba mu bari taron cop 29 a nan azerbaijan ya nuna muhimmancin canji daga tattaunawa zuwa tabbatarwa shugaba kufuado ya bayyana cewa ghana na samun ci gaba mai ɗorewa da burin rage hayakin da take fitarwa da tan miliyan 64 nan da shekarar 2030 ghana ta dasa bishiyoyi miliyan 50 daga shekarar 2017 zuwa yau yau da tsarin ababen hawa masu amfani da wutar lantarki don hanzarta canjin makamashi. An fara taron kiyaye muhalli na COP tun shekarar 1995 a kasar Jamus. Shin ko taron na tasiri gurin magance dumamar yanayi zuwa yau zukuwa? Tambayar da na yi wa Muhammad Jafar kwabiya kenan, mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da samar da abinci dumamar yanayi da kanta tana haifar da ababai masu yawa to amma wannan zama da aka saba yi yanzu ya zama dai kamar yadda muka san ana zabe a cikin kasa kowane shekara fudu in aka yi zabe aka kare sai a koma inda ake har in shekara fudun kuma ya dawo haka no wa'yanga kuma suke nasu kowane shekara sai a dubi ina za a je a zamna a yi maganganu to amma mu kiran da muke yi shine yanda shugaban kasan ghana kiran da ya yi shine a tashi a yi aiki a tashi a yi aiki shine a san yadda za a yi a magance hauhawan eh, zafi yadda zafi ke yawa rafi suna bushewa rawan sama ba ta zuwa dukan ga kuma mun san ayyukanmu suka kai mu ga haka sai dai masana kan yanayi da muhalli sun mayar da martani ga shugaban suka ce wannan kira da ya yi da kuma ababen ci gaba da ya ambata gwamnati ta yi kan kiyaye muhalli ba su bayyana yanayin da kasar ke ciki ba idan aka yi la'akari da illar da masu haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba suka yi muhalli a kasar wacce ta assasa kuma coordinator ƙungiyar tsaftace muhalli wato eco conscious citizens ewula sewa da take mayar da martani kan jawabin a kafar talabijin na TV3 ta ce, Ina tunanin ko yana maganar wata ƙasa ne, ana lalata dazuzzukanmu ta hanyar haƙo ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba, koguna sun gurɓata, babu wani ƙuduri na kare muhalli daga gwamnati. Shi ma Jafar Dankwabiya ya dace da hakan. Ya yi ikirarin an shuka itacuna fiye da miliyon hamsin cikin shekara hudu, to mukaddara hakanan ne, to amma itacunan kuma da ake ake yankawa saboda neman zinariya kan hanya wanda doka bai amince da ita ba wanda aka fi sani da galamse ya sa wannan shuka itacen da ake yi bai kawo mana amfani saboda in an shuka daya aka yanka goma to an koma baya taron na bana dai ya mai da hankali ne kan samar da kudaden gyara yanayi da taimakon kasashe masu tasowa don dakile illolin da sauyin yanayi ke haifarwa idris abdullahi bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdallah Baƙo, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping za su gana a ranar goma sha shida ga watan nan na Nuwamba a gefen taron haɗin gwiwa tattalin arzikin Asiya da tekun Pacific na shekarar nan ta 2024 ko apec a birnin lima na kasar peru in ji fadar white house jiya laraba taron ya biyo bayan ganawa ta ƙarshe da shugabannin suka yi akai-akai shekara guda da ta gabata a gefen taron kungiyar apec a california da taron taronsa na shekarar 2022 a bali a gefen taron g20 ana sa ran biden da shi za su sake duba bangarorin haɗin gwiwa musamman sake da hulɗar haɗin gwiwa tsakanin soja da soji da ƙoƙarin yaƙi da matsalar ƙwayar fentanyl a duniya da kuma yin aiki tukuru don tunkara haɗarin da ke tattare da leƙen asiri na artificial intelligence ko ai in ji wani babban jami'in gwamnati a zanta da manema labarai a jiya laraba an rufe rumfunan zaɓe a faɗin somaliland bayan zaɓukan shugaban ƙasa kuma ga dukkan alamu zaɓen na ranar laraba ya gudana cikin kwanciyar hankali Hukumar zaben Somaliland ta ce an rufe rumfunan zaben a fadin yankin da karfe shida na yamma a guguwan gida. Fiye da mutane miliyan ɗaya ne aka yi wa rajista don kaɗa ƙuri'a a wasu rumfunan zaɓe dubu biyu a yankin Somaliya da ya ɓalle. Da yammacin ranar an fara ƙidaya ƙuri'a cewa hukumar zaɓe. Za a fara ne daga matakin rumfunan zaɓe sannan za a wuce zuwa gundumomi da kuma yanki kafin a bayyana sakamakon zaben. in ji shugaban hukumar zaben musa hassan yusuf ya kara da cewa sun samu nasarar magance kananan batutuwa na fasaha da aka samu a wasu rumfunan zaɓe ya ce hukumar zaɓe za ta bayyana sakamakon zaɓen nan da ranar 21 ga watan nuwamba daga ƙarshe wasu fashe-fashe guda biyu a wajen kotun brazil sun kashe wani mutum tare da tilasta alƙalai da ma'aikatan su ficewa daga ginin da ke babban birnin braziliya a wata sanarwa da kotun ta fitar ta ce an ji karar mamai biyu masu karfi da ƙarfe bakwai da rabi na safe lokacin gida jim kaɗan bayan kammala zaman laraba ta ƙara da cewa dukkanin masu shari'a da ma'aikatansu sun bar ginin lami lafiya bayan faruwar lamarin 'yan sanda sun ce tun da farko wani kayan tarihi ne fashe a wajen kotun daga baya jami'an kashe gobara na yankin sun tabbatar da cewa mutum ɗaya ya mutu a wurin amma ba su tantance shi ba fashe-fashen sun faru ne a dandalin three powers plaza na brazilia yankin da manyan gine-ginen gwamnatin brazil suke labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake taɓo ɓangaren rahotanninmu. Matakin rufe iyakan Najeriya da jamhuriyar Benin tun a lokacin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari zuwa yanzu ya kawo cikas sosai ga harkokin kasuwanci a yankin babana da ke jihar neja da ke kusa da iyakar inda wata babbar kasuwa ta ƙasa da ƙasa take 'yan kasuwa da shugabannin al'umma na yankin sun jaddada mahimmancin buɗe iyakokin tare da yin kira ga hukumomi da su sake duba batun tsaro a yankin wanda shi ma wani babban ƙalubale ne. wakilan muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Rashin sake bude bodar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Benin da ke yankin Babana a jihar Niger na ci gaba da jefa al'ummomin yankin cikin hali na yanayin damuwa. Tun a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne dai wannan boda. ta babana ke ci gaba da zama a rufe a sakamakon matakin da gwamnatin buharin ta ɗauka na rufe iyakokin ƙasar a wancan lokaci iyakar ta babana da ke ƙaramar hukumar borgu a jihar niger tana da babbar kasuwar ƙasa da ƙasa da ta haɗa ƙasashen najeriya da benin da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar, har ma da wasu ƙasashe na afirka ta yamma A yanzu dai gwamnatin jihar Neja ta kafa wata hukuma ta musamman da ta sanya wa suna Babana Border Development Agency domin bunƙasa tattalin arzikin mazauna wannan yanki. A wani taro na masu ruwa da tsaki a kan lamarin kasuwar ta ƙasa da ƙasa da ke babana mahalarta wannan taro sun tattauna a kan abubuwa guda uku da suka hada da buƙatar gwamnatin Najeriya ta sake buɗe wannan boda. Alhaji Garba Muhammad Ɗanladi shine babban daraktan hukumar kula da kasuwar ƙasa da ƙasa ta babanna ya ce gurinsu a sake buɗe wannan boda. Duk abin da muke a kan wannan boda sun san ba za mu kawo kasuwa mu ce kuma a ce bota naure ba. To kaga wannan wani hikima ne da zai sa eh su ma su san da cewa wato mutane wasan wargan yanzu suna buƙatan bodan su a buɗe musu. To shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Bargu Honorable Suleiman Yarima Kilishi ya ce dama suna da alaka mai karfi a tsakanin yankin faraku ta kasar benin da kuma burgu ta nigeria a saboda haka ya ce sake buɗe wannan boda zai taimaka wajen kara karfin wannan dangantaka yanzu in ka tabi yan masu shigo da takumbuka a ga su ma ba motoki za ta shigo da shi kawai ba abubuwan da ake samu a can burkina faso da niger da benin republic za su shiga mana kuma sun dawo gida don ba wanda bai san su allah ba su allah shine headquarter na burgu gaba daya suma tun 1884. Su ma dai sarakuna iyayen ƙasa sun jaddada buƙatar ganin hukumomin Najeriya sun waiwayi wannan yanki na babanna domin kuwa ko baya ga buƙatar sake buɗe wannan boda lamarin rashin tsaro na zama wata babbar barazana. Dr. Mahmud Ahmad Aliyu shine sarkin wawa da aka fi sani da Dodo of Wawa. Ni da magana da kayi yana cikin wanda harkar rashin tsaro ya shafa shekara uku da suka wuce. lokacin nan yadda yake ba haka yake yanzu ba an dan samu sauki kuma fatan mu shine mu samu haɗin kai tsakanin mu mazauna gurin da jama'an tsaro a samu a lamarin ana kan shi Allah yadda. Ko da yake bai faɗi dalilin da ya sa aka rufe bodar ba tun da farko amma ya ce idan aka shawo kan matsalolin da suka sa aka rufe bodar nan gaba kaɗan za a buɗe. In ji wani jami'in hukumar kwastam wanda ya halarci wannan taro. ma'arub aliyu goro an samu an cewa wayannan dalilan an riga an cimma buri an wuce abubuwan da ya sa can da aka kulle shi saboda abubuwan da babu shi da yanzu nan a yi kokari a same shi in aka same shi sannan sai a buɗe bodan bayanai dai sun nuna cewa wannan yanki na baban na ya yi matukar samun koma baya matuka ta fuskar ci gaban tattalin arziki a sakamakon rufe wannan iyaka na kusan shekaru shidda zuwa bakwai. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa. da gwaiba. Ku ke da, ku jama'a tambaya ke da. Akwai dokoki, muna da Matrimonial causes Act, muna da VAP Act, wanda yake taimakawa in aka ci mace zarafi da shi ake amfani da shi. Najeriya dai kowa ya san addinai masu ƙarfi shine addinin musulunci da Christianity. duka wannan addinan guda biyu babu inda suka ce a ci zarafin mace babu inda suka ce a wulakanta mace Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A shekarar da goma sha biyar, Najeriya ta zartar da doka haramta cin zarafin mutane da ake kira VAPP ciki har da cin zarafin mata, cin zarafi a cikin gida da kuma haramta bin al'adun gargajiya masu cutarwa. dokar ta kuma buƙaci ba da kariya ta doka da ma'amala da tallafawa waɗanda abin ya shafa da kuma hukumtawa masu laifi sai dai bayan kusan shekaru goma da kafa wannan doka a matsayin tarayya har yanzu batun yana ƙasa yana dabo a galibin jihohin ƙasar shirin domin iyali ya gayyaci mata 'yan fafatuka domin haska fitila kan wannan batu ganin an sake mai da shi gaban majalisa inda muka gayyaci hajiya Hauwa Abubakar Funtuwa mai ba matar gwamnan jihar Katsina shawarwari da 'yan maya Jamila Sidi Ali Siraju da kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula. Barista Hassana ta fara da bayyana irin dokokin da aka tanada a Najeriya domin kare waɗanda aka fi zalunta. A hirar da wakiliyanmu da ke birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta jagoranta. Akwai dokoki muna da abin da ke kiran shi Matrimonial Causes Act. muna da vap act wanda yake taimakawa in aka ci mace zarafi da shi ake amfani da shi muna da kuma wata doka wato criminal act wanda ba cika amfani da shi a, arewa ba an cika amfani da shi a kudu ne a arewa muna amfani da abin da kiran shi penal code yawanci dokokin da suke wannan penal code a arewa suna da sun fi na kudu zafi a penal code na kudu ba su da shari'an cewa an kama mace matan aure da wani ko shari'an faskanci ba su da shi amma mu a arewa muna da shi a penal code to shine shari'an fasikanci kenan eh fasikanci su ba su da shi a kudu mu a arewa muna da shi in ka dubi cikin penal code za ka gan shi amma su a criminal code ba su da shi to a arewa a onda rapper akwai abin da suka kawo wanda ake kiran su ana kiran shi safe space wanda an fara yin shi ne a nan abuja an hada ne da matayen sarakuna matayen da aka ci musu zarafi in suka kai maganar rafa ya inda mijin ya kore su akan ajiye su ne a fadan sarki kuma ciyafasin wanda take duban wannan ita ce matan sarki wato kabana fct matan sarkin garki ita ce ciyafasin ana kiran shi safe space yan mata safe space wuri ne da aka kebe musu wuri ne wanda musamman wanda aka kebe wanda zai zama na cewa ba wanda zai zo ya ci musu mutunci a gurin wuri ne wanda aka kebe wanda baka isa ka zo gurin ka tozarta ma matan da aka kawo ta gurin ba shine ake kiran shi safe space ya'ya mata da suka samu kansu a halin ciki sai namijin ya zo ya ce a'a shi ba shi ya yi ciki ba magana ya kai rafa akan ɗauki ita yarinyar nan da ciki a kai ta wannan safe space din har ta aihu in ta aihu sai a ɗauke ta kai ta makaranta sai a tozarta shi mijin ya zama dole ne wajibi ne ka kuɗin da za a ciyar da wannan yaro amma za ta zauna ne a wannan wannan wurin da aka aka kebe shi wanda ake kiran shi safe space an fara wannan ne a fct tukuna ba riga an kai shi waje ba wasu jihohin ba wasu jihohin ba amma an fara shi ne a birnin tarayya wanda ni ina cikin wayan da suka je suka ida da tambayoyi a gani ya wannan abun yana tafiya daidai ko babu to shi vap wanda shine dokar hana musgunawa mutum ko cin zarafin mutum musamman mata wadda aka fi sani da violence against persons prohibition act ina wannan dokar take yanzu eto eh wannan dokan tun da aka kafa ta tana nan ba duka jihohi ne suka ansa ba jihohi kaɗan ne suka ansa shi kaban da dai muke magana da wata yarwana ta ce kasina sun amince ba ma wannan vap aka dai ba adda child protection act ba duka jihohin arewa suka amince ba jihohi kaɗan ne kawai suka amince shi to amma idan har eh, shi shugabanmu gaba ɗaya na babban ministry ta shari'a idan har akwai abin da za su da shugaban kasa ko kuma a dandalin majalisa a taimaka duka jihohi su ansa zai ɗan mana sassauci hmm. don mata suna wahala kuma dokan kasa ya hana ka cima mace zarafi wasu ya kai inda ma sai su kashe matansu ma sai su binne shi cikin dare ba tare da sanin 'ya'yansu ba an yi haka a kasan hmm. ba zan da kira sunan state din ba amma eh, amma an yi sabagen duka duka ya kai inda ya kai duka kashe mata aka yi aka binne ta cikin dare yara tun suna jin kukan uwarsu har murya ya dauke kuma har yanzu ba a yi hukunci ba an yi hukunci an yi hukunci saboda ya je ya kai kara bai gan matan shi ba aka tambaya yaushe ne kan ka gan matan nan na karshe shi mijin kanshi wanda ya kashe ta yaushe ne iyalin suka ce yaushe ne ka ganta na karshe wanda sai yanzu ne ka zo kake kake kawo kara sai aka shiga bincike aka tambaye karamin yaron yaushe ne ka ji muryar mamanka na karshe ya ce ranar kaza watan kaza babanmu ya rufe mu ta waje mu muna ciki tun muna jin kukar mamanmu iyakacin ran da muka gan mamanmu ke bincike ya yi bincike bincike ya kai inda ya kai sai aka samu cikin dare ya kashe ta ya ɗauke ta ya sa ta a cikinsa kawai ba ma haka ba akwai wata 'yar uwan namun da mijin cikin duka ya buge ta ya duka ya kai inda duka ya kai har ta mace ya kira abokanansa cikin dare aka ɗauke ta aka kai ta wani asibiti cikin dare aka gane cewa ta mutu ya tattara abokanansa aka binne shi aka binne ta aka binne ta kakan wani kakanmu ya ce a bari kar a yi magana idan wannan jininsa ne a daidai lokacin aka kashe jikansa in har shekara ya kewayo wanda yake da hannun mutuwa zai haka aka yi faru ya mutu Allah ya zartar da nashi hukunci ya mutu an karbi addu'an tsoho an karbi addu'an tsoho to ni abin da nake faɗi shine a kan wannan kasan mata ba su da murya me yasa na faɗi hakan nan sarkin yawa ya fi sarkin karfi hmm. ba a ji muryan mata an ka kai karan namiji sai a ce ai kai ne da laifi ba za a ma tsaurare ka ba ba za a ma tsaya a ji menene kawo ka ba sa ce baki da hakuri hakurin ya gaza shi yasa kin fito kike magana bari zo wajen hajiya hawa abubakar ke kina da mukami a gwamnati me kike ganin yake sawa mata ke shiga wannan yanayi kamar mu yanzu a arewa misali mun bar abin da ake mun saki layi mun bar abin da ake ce ma wannan family values din yanzu da da misali da muka tashi a arewa za ki ga akwai yaran da aka kai su makaranta sunan kanin mahaifinsu suke amfani da shi a littafi wasu ma sunan makwabci ko aminin mahaifinsu suke amfani da shi a littafi saboda zama ya yi daɗi madalla amma yau an wayi gari kowa ni kaina na sani 'ya'yana na sani to kin ga tun daga nan mun saki layi na farko kenan sannan na biyu mun tashi da wata al'ada wadda misali tun ana yara za ki ga duk wani aikin gida aikin karfi aikin wahala ɗiya mace aka san da yinta za ki iska 'ya'ya mata a rijiya suna ebo ruwa za ki iska 'ya'ya maza suna buga kwallo ko suna majalisa ko suna wajen hira ko suna wajen hira to tun a nan lokacin ko a girma da ake mace ake ma tarbiyya ake koya mata zamantakewa aure tun tana yarinya 'ya'ya mazan mu ba a zaunar da su a lurashar da su ga yanda tarbiya take ga yanda mu'amalar zamantakewan aure take saboda haka shi yaro abin da duk ya taso ya ga ana yi a gidansu ko da daidai ne ko ba daidai ba ne tun da ya tashi ya ga haka ake a gidansu shi sai ya dauka daidai ne to mu babban matsalar da muke da shi a arewa shine mutane suna amfani da addini ba ta hanyar da ta dace ba suna lullubewa ƙarƙashin al'ada amma sai amfani da addini a saka abin da yake na gaskiya. To a gaida a dangare abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu hajiya Hauwa Abubakar Huntuwa da 'yan gwagwarmaya Jamila Sidi Ali Siraju da kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula. sai kuma wakiliyarmu madina dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin da dadi balawe da ta sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne to madalla a gaida grace alheri abdu to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaici shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya dawo birnin washington dc a jiya laraba inda aka yi masa alkawarin miƙa mulki cikin kwanciyar hankali a watan janairu yayin da ya gana ta tsawon sa'o'i biyu a fadar white house da abokin hamayyarsa na siyasa joe biden masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin a madadin sarfila hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da dadi balawai wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.